nuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihi Allah fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau sha bakwai ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da takwas wanda ya yi daidai da biyu ga watan julai shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya a muna cikin karatun littafin sahihul bukhari wanda shine mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani mai girma a wajen ahalin sunna wal jama'a a har yau muna cikin kitabul magazi za mu tashi hadisi na dubu hudu da ɗari uku da hamsin da ɗaya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا قتيبة حدثنا عبد الواحد عن أمارة ابن القعقاع ابن شبرمة حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعيم نعمة نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول wato yana cewa na ji abu sa'idun al-khudri radiyallahu anhu yana cewa ba'atha ali ibn abi talib radiyallahu anhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama min al-yaman ali ibn abi talib wato radiyallahu anhu wato ya aiko zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga kasar Yaman kada ku manta manzon Allah ya tura Ali bin Abi Talib zuwa kasar Yaman dan ya je ya zamanto to gwamna a nan wajen sannan ya je ya zamanto to mai da'awa a wajen an gane ko to Aliyu radiyallahu anhu sai ya aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Yaman din ya aiko mai da mai bi zuhaibatin fi adimin maquz da wasu ƴan zinari wannan tasgiri ne na zinari an gane zahab bi zuhaiba sai ya aiko mai da wasu ƴan zinari a cikin wani fata wanda aka ce mai ya aiko mai da wasu zinarori a cikin wani fata wanda yake an je mai shi lam hasal min turabiha shi dinarin nan ba a kakkabe shi daga turbaya ba kun fahimta ko wato dinarin tuman dinari ne wanda yake tuma ne na dinari wanda yake wato an ciro shi wanda ba a kakkabe shi daga turbaya ba akwai dan ƙasa kasa ma a jikin shi qala fa qasamaha baina arba'ati nafar yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya raba wannan dinarin tsakanin mutane hudu baina uyayna ibn badar tsakanin na bin badal sai kenan wa rabu na hadi da aqra bin hadi wa zaid wa zaid khayl da zaidul khayl wa in ma alqama wa ma ani ibn tufay to na hudu daga cikin wanda manzo Allah ya ba in ma ya zama to alqama ne ko kuma amir bin tufay na manta an gani mutane dai hudu aka ba wannan tuman dinari su raba eh fa qala rajulun min ashabi sai wani mutum daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce kunna nahnu ahqqu bi hadha min haula sai ce mu ne muka fi cancanta mu samu wannan dinari fiye da wayannan saboda mu ne muka yi gwagwarmaya muka sha wahala tare da manzan Allah tunda mu ne muka sha wahala tare da manzan Allah mu ne muka fi cancanta in za a raba mu wannan zinari a raba mana an gane wannan ko wayannan mutane sababbin musulunta ne ba su yi gwagwarmaya irin gwagwarmayan da muka yi ba saboda haka tun da ba su yi ba ba su ya fi cancanta a ba ba A nan wannan kaga wannan ya yi amfani da zahirin abin da shi ya sani ce mu ne muka fi cancanta a baiwa wannan zinari ba wa'ancan ba قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم yace sai wannan labari ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin sahabbai suka gaya masa cewa ga wasu maganganu ana yi kus-kus ya rasulallah dangane da wannan zinari da ka raba tsakanin mutane hudu wanda wayannan mutane hudu mu'allafati qulubuhum ne wasu mutane daga cikin muhajirun da ansar suna cewa ba wayannan mutane hudun suka fi dacewa a bayar ba a ba ba su ya fi dacewa a ba saboda su ne suka yi gwagwarmaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam فقال ألا تأمنوني وأنا Aminu man في السماء an gano wannan ko shi ne sai ibn hajar ke cewa da aka ce ƙala rajulun min ashabi kaga wannan ya zo mubham wani mutum daga cikin sahabban annabi ya ce waye shi sai ibn hajar ke cewa lam aqif alasbi ban iya gano sunan shi ba ibn hajar ya yi bincike ya yi bincike don ya gano wani sahabi ne wannan ya ce ban iya gano sunan shi ba wafi ruwaya su sa'id bin masruk a fagazi bar shi wal ansar a cikin ruwayan sa'id bin masruk fagazi bar shi wal ansar sai shawa suka yi fushi da ansar kenan an samu da yawa daga cikin shawa ba su ji daɗi ba haka nan an samu da yawa daga cikin ansar ba su ji daɗin wannan abin da manzan Allah ya yi ba an gane ko wa ƙalu ka ce yuɗa sanadidu ahali najad wa yada'una ko yuɗi yuɗi sanadi da ahali najad wa yada'una shin manzan Allah zai ba manya-manyan shugabannin mutanen najad mu ya bar mu manya-manyan shugabannin mutanen najad wanda ba su yi gwagwarmaya irin yadda muka yi ba kwanan nan suka shigo musuluncin sai manzon Allah ya ba su ya bar mu an gane to a cikin wata ruwaya sai annabi ya ce fa'ala inna ma ata'allafuhu sai annabi ya ce ina lallaba su ne dan su tabbata a cikin musulunci wannan abin da na ba su ba na ba su dan su bi ku bane ku yi hakuri na ba su ne ina lallaba su saboda ko ku riga kun samu ko ku riga kun kafa a musulunci to wa'annan ana lallaba su ne domin imanin su yayi karfi shi ya sanya su na ba su kuma yadda ko kenan wannan da aka ce din nan a faƙala rajulun din nan min ashabi din nan wato ba shi kada ya faɗa ba an samu da yawa daga cikin muhajirun da ansar sun koka a wannan magana din an gane to ana nan sai labari ya kai wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa wasu daga cikin sahabbansa ba su ji daɗin abin da ya yi ba na'am faƙala ana ta'amanuni wa ana aminu man fi sama faƙala sai annabi ya ce ala ta'amanuni shin ba za ku amince mun ba ya ku ya ku na? wa ana aminu man fi sama alhali ni amintaccen Allah ne wanda yake sama Allah ya riga ya amince mun wannan rabon da na yi Allah bai zarge ni ba to tunda dai Allah ya yarda da duk abin da nake yi ku ba za ku yarda da abin da nake yi ba ya'tini khabaru as-sama'i sabahan wa masa'a to kaga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kada ku manta asalin sahabban manzon Allah wato manzo Allah ya zo ya same su fatattu ne Allah ya shirya da su ta hanyar wa manzon Allah alam ajirkum dullalan fahadakumullahu bi ashe ba na same ku batattu ba ne sai Allah ya shirya da ku ta hanya na saka sahabbai da kafirai ne su batattu wanda da ba dan zuwa manzan Allah ba da sun shiga wuta wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa an qazakum minha an gane wannan ko to saboda kada a manta zuwa manzan Allah ne sahabbai suka zamanto mutanen kirki suka zamanto musulmai to sahabban manzan Allah din nan ba annabi yana musu tarbiyya ne mataki mataki mataki mataki har su zama to cikakku mutane kamar yadda mutum ke fara karantarwa tun daga naziri zuwa firamare zuwa secondary har aje zuwa university a university ma akwai digiri akwai akwai master akwai phd doctora kun gane wannan ko saka sabon annabi kada ka ga sun yi kuskure ka dauka to ai bai dace su yi wannan kuskuren ba sai ka bincika a yaushe ne suka yi kuskuren an gane sun yi kuskure ne lokacin da manzan Allah yake cikin musu tarbiyya kuma za ga wannan kuskuren galiban ba abubakar ba ne ba umar ba ne ba wa'annan sabiqun al na ba ne wasu ne daga cikin sahabbai wanda suke samun tarbiyya wanda ba su gama samun ainihin cikakken tarbiyya ba kamar sauran su ne suke fadawa cikin irin wannan kuskure ina ba san gane wannan saboda haka wa'annan mutane da suka yi wannan magana wato kada mutum ya zarge su karatun su ne bai kai ba saboda akwai karatun da Allah yake cewa falawar wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima duk abinda manzon Allah ya hukunta ya kamata mutum ya mika wuya bai dace mutum ya ji wani kunci a cikin zuciyarsa ba ga abin da manzan Allah ya hukunta wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim bai dace ga mu'minai maza da mu'minai mata ba idan Allah da manzan Allah suka hukunta al'amari ya zama to suna da wani zabi tunda dai manzan Allah ya riga ya dauki wannan zinari ya ba wa mutane hudu to bai dace masa samu wani zabi ba an gano wannan ko ya kamata kawai in sun ga manzon Allah yayi sai sami ina wa na?" su ce mun ji ko mun yi biyayya to sai ga suna cewa abinda manzon Allah ya yi din bai dace ba ba mu ne ya kamata a ce manzon Allah ba wa'ancan mutane ya kamata a ce manzon Allah ya ba ba sun faɗi wannan daidai da karatunsu daidai da imaninsu amma da zaran an gyara musu kuma sun sun gano kuskurensu ba ka ƙara jin sun maimaita wannan abu ina fatan gane wannan to wannan shine mataki mataki to irin wannan shine amsan da zaka ringa ba yan shi'a sahabi waje kaza ya faɗi kaza ka ce a yaushe ya faɗi wannan abu ai ya faɗa ne daidai da matakin shi daga bayan in karatu ya ƙaru imani ya ƙaru ya ƙara samun tarbiyya ba za ka ƙara jin wannan magana ya fito daga bakin shi ba ina fatan gane wannan to sai manzan Allah ya ce musu ala ta amanu ni shin ba za ku amince mun ba wa ana aminu wani sama alhali ni ne amintaccen Allah wanda yake sama ina Allah yake Allah yana sama ina masu Allah yana ko ina ina masu Allah baya ko ina to manzo Allah ya ce Allah yana sama Allah ya daidaita akan al'arshi wannan shine aqida ingantacce aqidan ahlus sunna wal jamaa duk wanda ya faɗi sabanin wannan hakika ya auka cikin bata hakika ya fada cikin shubha an gane wannan ko shin ba za ku amince mun ba alhali ni ne amintaccen Allah wanda yake sama ya'tini khabaru samai sabahan wa masa'a labarin sama yana zuwa waje na safa da maraice labarin wahayi yana zuwa waje na safa da maraice inda wannan abin da nayi kuskure ne da Allah ya gaya mu an gane to tunda Allah ya amince mun shi kuma za ku amince mun ba na'am qala fa qama rajulun ghaibul aynayn sai sai wani mutum ya miƙe mai kogon ido idan shi ya shige ciki yana da kogo a cikin ido mushrifun wajdatayn wajnatai mai tudun kuki? nan wajen kumatun shi yana magana kumatun na kadawa yana da manya-manyan kumatu hashidun jabaha kuma mai katin goshi goshin shi ya irin ya bunkulo yana da goshin shi goshi wanda yake mai girma ya ji goshi mutumin kasar lihiya kuma yana da gemu wato yana da yawan gemu yana da gemu mai cunkoso gemu ya cika sosai mahalukon ra'ayi kuma ya yi ƙwaryen molo yana da ƙwaryen molo mutumin mushammarul izar Eh, sannan kuma ya ɗage wando an gane yana da ainihin ɗagaggen gyautu gyautar shi a ɗage shi anan ya dace da suna ko ya saba ma suna ya dace da suna wato gyautar shi ya ɗago sannan gemun da ya bari ya yi daidai ko ya yi kuskure to ƙwaryen molo ba ƙwaryen molon da ya saba ma suna ko ya yi daidai wani ya ce ya yi daidai wannan mahalukun din nan da aka ce wato yayi ƙwaryen molo nan an gane ku a ibn hajar ya ce yi a tifi a wakil tauhid min wajen akhar da sannu zai zo a can ƙarshen ainihin babi na tauhid a wani fuska daban annal khawarij fi ma hum at-tahlik lalle su khawarij a zamanin salaf alaman gane su kwalkwabu daga an ga balarabe an ga wani mutum da ya yi kwalkwabo a wannan zamanin an san ba shi daga cikin sahabbai ba shi daga cikin ahalus sunna dan bid'a ne shi to yanzu in mun ga mutum ya yi kwalkwabo a wannan zamanin fa dan bid'a ne da tun masallacin nan ba wanda zai sha sai mutane kaɗan to a wancan zamanin su ɗin nan simahum at talik alaman gane su su ainihin sahabban annabi suna tara gashi cika gashi har za ga wani lokaci gashin ya yi baya saboda larabawa ne su suna da kitso an gane wannan ko wa kana salaf yuwaffiruna shu'urahum la yahlikuna su salaf suna cika gashin su ba sa askewa wa kana tariqatul khawarij halqu jami'i ru'usihim ya kasance hanyar khawarij wato ne aske dukkan kawukansu to idan ya zama to yan bid'a suna da wani alama wanda ya zama to kamar uniform ɗinsu an gane wani ko to ya kamata mu nisance shi a wannan zamanin a wancan zamanin kasancewan su sun ba kansu wani uniform ko wani baji wanda suna so su gane junansu an gane ko to ya kamata mu nisanci wannan kada a yi mana mummunan zato kun fahimci wannan aiki kuma manzan Allah ya faɗa a wancan lokacin alaman gane su kenan to amma mu a wannan zamanin wato wannan ba shi ne alaman gane kawarij ba mu kawarij na wannan zamanin wasu ma suna cika gashin su wasu suna aske mu gaba daya wasu daga cikinsu ma suna jan wando a ƙasa saka jan wando a ƙasa wato dage a wato sanya wando nisfu tak in salafiya suna yi in khawari suna yi tara mu in salafiya suna yi in khawari suna yi Sanan sai mai ƙwaryen molo a wancan zamanin salaf in salafiya ba sa yi su kuma fa in biri'a suna yi yan hawari amma a wannan zamanin fa su wane ne a Najeriya aka fi sani da tara gashi a wannan zamanin yan hakika an san yan hakika da tara gashi to yan hakika ba su ma da yawa an san gayu gayu wanda ba ruwansu da addini su aka sani suke tara gashi galiban ma an ga mutane sun tara gashi a wannan zamanin akan zarge su da rashin mutunci a ga gashi ya cika an tara wannan ko akan zargi mutum to almuhim dai a al'ada muhakkama ana yin amfani da al'adar mutane kowane zamani suna da nasu al'adar zai iya yi nan gaba ka kaga kuma mun dawo zuwa ga al'adar tara gashi din da ta iyaye mu na farko suna tara gashi mu ma a da muna tara gashi daga baya sai urf din ya canza sai zamanto ba a tara gashi kuma galiban abin da ya janyo rashin tara gashin har yanzu ya zama urf mafi yawan mutane suna samun matsala na ciwon kai su suka tara gashi wajen gyara gashin akwai matsala sannan wasu ma suna samun matsala na ainihin ya sunan shi amosani amosanin ka kaga mutum ya samu dandruff to mafi yawan mu tara gashi bai zama maslaha a gare mu shi ya sanya galiban ake askewa kenan tara gashin bai da ka'ida cikakke guda ɗaya ya danganci lokaci zuwa lokaci idan an samu wasu 'yan bidi'a suka shahara da wani sifa to mu sai mu nisance shi an gane sai mu canza baya kamata a ce kayi kama da 'yan bidi'a an gane wannan ku to wannan shi ne kala ya lalla. to wannan mutumin mai wannan sifa din da aka faɗa an gane ku sai ce ya rasulallah ittaqillah ka ji tsoron Allah subhanallah ka buɗe baki in ba dan ta'adda ba ka buɗe baki ka ce ma annabi ittaqillah to wane ne kuma ya rage a duniya annabi ka ce mai faji tsoron Allah na'am qala waylak sai annabi ce kai tonka awalastu ahqu ahli abin tausayi ya tabbata a gare ka kai tonka bi ma'ana kalimatu tarahum abin tausayi ya tabbata a gare ka hallaka ya tabbata gare ka awalastu ahqqu a al-ardi an yattaqi Allah awalastu ahqqa a al-ardi an yattaqi Allah shin ba ni ne mafi cancantuwa mutanen duniya su ji tsoron Allah ba wane ne ya fi cancanta ya ji tsoron Allah wane ne shugaban masu tsoron Allah gaba ɗaya? to ai cewa ka ji tsoron Allah wannan tafsirul hasil ne manzo Allah shugaban masu tsoron Allah kuma ka ce ji tsoron Allah an gane Allah ne kadai yake iya ce ma annabi haka amma shi ma Allah da yake ce ma annabi ya ayyuhan nabi ittaqillaha wa la tudil kafirin wal munafiqin ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah yana nufin yin tsoro ko ya kara wasu ma suka ce imanin manzo Allah ya kai jeji Allah shi ya san abin da yake nufi da wannan magana annabi imanin shi ya riga ya kai jeji Allah kada ya san me yake nufi da wannan magana kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu aminu billah hmm? kun dauka wannan tasirul hasil ne ya ku wanda kuka imani ku yi imani da Allah ah an ce ba wanda kuka imani kuma ka ce ku yi imani eh ku tsara ko qala thumma walla rajul to mutum bayan ya faɗi ya faɗi maganan sai ya fushi ya juya ya tafi abin shi قال خالد قال خالد بن الوليد يا رسول sai Khalid bin Walid ya ce ya Rasulullah ala adribu unuka. shin ba zan sare miki wuya ba yanzu idan wani mara kunya ya zo yana cin mutuncin malami shin daidai ne a ce ko an zagi malami kada wanda yace ka kala ka sa ko masu wannan tunani ko ko an zagi malam kowa ya shiru ila ce wani mara kunya ya zo gaban malam ya zazzage shi ya taba abin shi ce ba komai ku kyale shi shin daidai ne a buɗe kofa ga mutanen banza su zo suna zagin malamai zagi yakan yi ƙari an gane wannan ko to kuma za ga masu irin wannan magana cewa galiban galiban bana ce masu cewa mu dai ko an zagi malam malam ya ce kan murama galiban wasu daga cikinsu su sun fi kowa zagin malaman wasu ina fata gano wannan suna zama sosai su ci nama malamai su ci nama su ci su ci su koshi bayan sun koshi har su sha ruwa amma sai su nuna ma cewa su mutanen kirki ne mu yanzu ba mu da lokacin mu yanzu ba mu da lokacin zagin malam ba mu da lokacin ainihin wai a zagi malamin mu ce za mu rama masa ko misalin a yi maza rabbi mu ce za mu mai da masani ba mu da wannan lokacin amma kuma suna da lokacin gulma suna da lokacin ƙazafi suna da lokacin ƙarya ga malamai an gane bayan kun gama zubar da mutuncin malamai shi ne za ku ce baku da lokaci to wancan lokacin da kuka samu ba waye baku kun fahimci wannan aiki akwai mutanen da ba su da wani aiki za ka iya lissafa da wane da wane da wane zai je waje kaza ya zagi malami ya je waje kaza ya ci mutuncin malami wanda ya sha kawai shine malamin shi shin akwai alkhairi ga irin wayannan mutane wanda babu wanda ya sha sai malaman su kuma malaman da suke zagi din na kaka dauka fa yan bid'a ne ba malamai ne masu aqida irin nasu zai iya yiwa malamin da suke zagi ma ya fi malamin su alkhairi zai iya yiwa kila wanda ma suke zagi a ah, kamar khawarij ne da suke zagin aliyu bin abi talib da su da su shugabannin khawarij da aliyu waye fi to galiban kaga wanda yake wanda yake yawan zagin malaman wasu ka duba ka gani wannan wanda ake zagi ya fi daraja ne fiye da malaman su wannan wanda yake zagin malaman wasu ka duba ka gani zai iya yiwuwa malamin da ake zagi ya fi malamin su ilimi ne hasara suke yi suna bakin ciki ne da wancan malamin inda malamin bai da daraja inda malamin bai da tasiri ba mai zagin shi in kaga an sa malami gaba a zaga nan a ci nama nan a soka nan a ce kada a je karatu wajen shi a daina zuwa majalisinsa to layi lazi malamin ya tsone musu ido ne inda bai tsone ido ba wallahi ba bai damuwa da shi kuma duk malamin da ya ce kada a je wajen wani to ka san ba mutumin kirki ba ne shi kuma shi ma bai yarda da kanshi ba in ka ji malam ya ce a daina zuwa wajen wani eh, wajen shi kuma duka ahlus sunna ne bai yadda da ilimi yana ganin kamar in an je wajen wani za a daina sauraron shi ne an gane yana ganin in an ce a je wajen wani a saurara a je wajen wani a saurara to shi za a daina sauraron shi sai a ce a kulla ɗalibai a rufe su a hana su yawo domin su ɗauka malam wani kawai shi kaɗai ne mallam an gane wannan to wannan ya ya saba ma sunna an gane ya saba ma sunna malami ahalus sunna ka ce ka aje wajen shi karatu duk malamin da ya ce kada aje wajen malami halin sunna to lallai ka san ba mutumin kirki bane gaskiya an gane ko da ni da nake magana in ce ma wancan malamin halin sunna ne salafi yana kan hanya in ce kaka je karatu wajen shi ka ce malam akan me kuma akan maka Allah da Allah yana da tambaya yi hakuri dama yana halatta ka hana mutum zuwa wajen malami mutumin kirki ahalus sunna ni dai na ce kakaji to kuma kallon da baka je kai karatunka sai dai in ya tabbata cewa malamin mutumin banza ne sai in ya tabbata malamin dan bid'a ne to a nan wajen wajibi ne ka gaya wa ɗaliban ka ku je wajen malam wani dan bid'a ne in ma kai shiru ka ci amana amma wannan malamin ahlus sunna ne wancan malamin ahlus dukan suna kan hanya ya kamata ma ka kwadaitar ne a je a yi karatu ka kwadaitar da ɗalibanka a je a fa'idantu da karatu wannan shi ne hanya na salaf ina ba gane sannan ko da ma akwai rikici tsakanin malamai da malamai ko da ba sa shiri malamai da malamai misali mai dauki sahabbai sahabbai ba sun yaƙi junansu ba amma ka taɓa jin an ce a karɓo ruwayan wani banda na wani sahabbai sun yaƙi juna amma dukansu aƙidansu ɗaya to baka taɓa ji an ce to mu ahlus sunna muna karɓar ruwayan ali bin abi talib ba ma karɓar na muawiya muna karɓar ruwayar ainihin su a Aliyu bin Abi da Hassan da Husaini radiyallahu anhu ba ma karɓar na Aisha mu ƴan ƴan mu'awu ƴan Aliyu ne radiyallahu an ka taɓa jin wannan me yasa ahlus suna ba zama to 'yan Aliyu ba kadai so ahlus suna ba sa zaɓi sanka ahlus suna ba Hisbiya hizbiya ne. hizbiyanci ne idan malamai suna faɗa tsakanin junansu aikin ɗalibai su raba ba aikin ɗalibai ba ne su shiga cikin faɗa su zo su zo a yi ta gwamzawa kamar yadda nake cewa karo da karo sai wa dan akwai ya saba bai saba ba dan akwai ya koma gefe ya kyala raguna su ta karansu abin da zai iya dan Allah ku yi hakuri ku daina muna fa'idantuwa da ilimin ku muna karuwa da ku babu wanda zamu zaba a cikin dukan ku iyayenmu ne to wayannan sune dalibai masu son gyara amma duk ɗalibin da zai soki wani malami ya ɗaga malamin shi to gaskiya wannan malami ba ɗalibin kirki bane ko ina ka gan shi an gane mutum banza ne shi na'am qala la shi ne yake cewa ala ta amanu ni wa ana ya atini kabaru sama ba wa musan ku na'am kala khalid yawa sai khalid bin walid sai ya ce ka bani dama ku na'am ala adribu unqahu ala azribu unuqahu shin ba zan sare miki wuya ba ya rasulullah wannan wannan mutumin da yake maka rashin kunya ya rasulullah ba zan sare miki wuya ba sai annabi ce a kaka sare mai wuya kale shi la'allahu an yakuna yusalli zai iya yi wakila yana sallah an gane wanda yake sallah ba a kashe shi sai dai yayi ridda mutumin da yake sallah ba a kashe shi amma in yayi ridda an tabbatar yayi ridda za a bashi lokaci a ce ya tuba ya gyara in bai gyara ba a kashe shi kun gane ai to anan wajen da yace la'allahu an yakuna yusalli kenan in mutum baya sallah za a iya kashe shi wannan shine mazhaban Hanabila Imam Ahmad bin Hanbal yana da fahimtar duk wanda baya sallah ya halatta ne a kashe shi sannan Imam Malik shi ma ya ce duk wanda baya sallah ya halatta a kashe shi an gane amma idan mutum ya zamanto shi a wajen imamu ahmad duk wanda baya sallah saboda kasala fa kasala ya yi ta sallah wajibi ne amma kasala yasa baya sallah kafiri ne saka yan hanabila suna kafirta wanda ya bar sallah da kasala shi kuma imamu na malik baya kafirta wanda ya bar sallah da kasala inda ya yi ta sallah wajibi ne ce duk mutumin da ya ban sallah da kasala amma ya yi ta sallah wajibi ne fasiki ne idan an bashi lokaci ya yi sallah ya yin sallah za a kashe shi amma kisan da aka yi nashi ba na ridda ba za a binne shi a makabartar musulmi an gane kuma za a mai sallah amma su waye za su mai sallah wa yusalli laifi gairu ahalin fadl wanda za su mai sallah ba masu daraja ba ba masu daraja ba sai a samu yan tasha su mai sallah wannan shine mazhabin malikiya an gani amma mazhabin imamu ahmad za a mai kisa ne na kafirci kuma ba za a binne shi a kabarin musulmi ba mun ga mai wannan bayani wace wani ra'ayi ne raji a ciki mazhabin malikiya shine raji cewa musulmi ne shi fasiki za a binne shi a makabartar musulmi an gane saboda dalilai da yawa wanda mun yi bayanin su a baya na'am wa qala khalid radiyallahu anhu sai Khalid ya ce radiyallahu an wa kan min musallin ya kulu bi lisanihi ma laysa fi qalbi da yawa mai sallah da yake faɗi da harshen shi abinda bai cikin zuciyarsa ya rasulullah kace yana sallah zai iya yiwa sallar shi ba dan Allah yake yi ba wai za qamu ila salati amu kusala yura'una nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila in sun miƙe zuwa ga sallah suka miƙe cikin kasala suna riya ashe ba dukkan mai sallah yake yi dan Allah ba ji khalid da yawa ake samun mai yin sallah amma kuma ya ƙulu bi lisanihi ma laisa fi qalbihi yana faɗi da harshen shi abinda bai cikin zuciyar shi da yawa ana samun mai sallah munafiki ne qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inni lam umar an anquba quluban nas ni ba umurce ne ya dinga kwakulo zuciyar mutane ina bincike ba babu wanda ya umurce ni ya dinga binciken zuciya in ce ina son in san abin da yake boye a cikin zuciya ni dai zahiri idan mutum na sallah in ba an samu wani karina mai karfi wanda ya bayyana da kafircin shi ba musulmi ne shi an gane wannan ko shi ya sanya abdullahi bin ubay bin salul ya dade yana cin kasuwa saboda shugaban munafikai ne shi amma kuma an kasa taba shi yana faɗin wasu kalmomi na kwaɓi annabi na cewa yana fa sallah akwai sanda umar ya ce ya rasu ka bani dama in fullaka abdullahi bin ubay saboda yana cutar da musulunci yana cutar da kai sai annabi ce la li Allah yuqal inna muhammadan yaqtulu ashabahu yace a'a domin kada a ce muhammadu na kashe sahabbansa a bar shi kawai Allah zai mana maganin shi an gane wannan ku wala ashukka wala ashukka budunahu kuma ni ba na tsaga ainihin cikunan su ni ba zan iya tsaga cikunan mutane in gano abin da yake boye ba kenan manzon Allah bai san gaibi ba raddan ala sufiya raddi ga sufaye masu cewa annabi ya san abin da yake boye annabi ya san gaibi kaga annabi ya ce ban san abin da ke cikin cikunan su ba qala thumma nazara ilayhi wa huwa muqassim shi sannan sai annabi na ta kallon shi ya juya yana tafiya ya juya ya tafi abin shi bayan ya gama gaya ma annabi magana kawai sai ya bar wajen cikin fushi فقال يا النبي يجي إنه يخرج من دئ هذا قوم lalle za a samu wasu mutane za su fito daga cikin tsatso daga cikin zuri'an wannan mutumin za a samu wasu mutane za su fito daga cikin zuri'an wannan mutumin ko daga cikin tsatson wannan mutumin yatluna kitaballahi ghadaba suna karanta littafin Allah fresh suna karanta shi garau gashi in ka ji karatun tajwidi da komai da komai yana fitowa suna karanta qur'ani yanda ka san haka ka san wato yadda Allah ya saukar da shi la yujawizu anajirahum amma baya wuce makogoran baya wuce ainihin karankarman su yamruquna baya wuce makogoran su baya wuce kashin kirjin su yamruquna min ad-din to me ake nufi da baya wuce ainihin kashin kirjin su ko baya wuce makogoran su an ce suna karanta qur'ani amma ba sa fahimtar fiqh ya kamata in sun karanta ya shiga cikin zuciyarsu in ya shiga cikin zuciya sai a yi tunani inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam aw huwa shahid idan mutum abu ya zo cikin zuciya sai ya yi tunani to abin ya tsaya iya nan kawai suna karanta qur'ani sun haddace shi amma ba su da kyakkyawan fahimta kan fikihunsa wannan shine tabi'an yan khawarij zaka ji qur'ani garau suna karanta shi amma kuma wajen aiki da shi sai ga sun sun ja aya ayan yayi gaba su sun yi yamma kun gane wannan ai to wannan yana daga cikin ɗabi'an khawari kenan ya kamata ba dukkan wanda ya haddace qur'ani bane faqihi mutum na iya haddace qur'ani bai san fiqhin qur'anin ba an gane ko to kuma su khawari abinda Allah ya jarraba al'umma da su shine mafi yawan su mahaddata ne suna haddace qur'ani da kyau suna karantawa suna kuka amma kuma wajen aiki da shi ba san fikin shi ba sai ga ya yayi gabas sun sun yamma an gane wannan ko yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya saboda rashin fahimtar fikihun sai zamanto suna fita daga addini kamar yadda kibiya ke fita daga abin harba shi kaga da sun san fikihun ai ba za su ringa yin ridda ba to mahaddata ne amma suna ridda suna fita daga addini kamar yadda kibiya ke fita daga abin harba shi wa azunnuhu qali ina zaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la in adrartuhum la aqtulannahum qatl samu wallahi da zan riske su wallahi da na kashe su irin kisan samudawa wallahi da zan riske su da na kashe su irin kisan wa samudawa zan musu kashe kasha to wannan yana daga cikin hujjar masu cewa yan khawarij kafirai ne su saboda annabi ya ce yamruquna min ad-din suna fita daga addini kamar yadda kibiya ke fita daga abin harba shi an gano wannan ko to anan wajen me zamu ce shin kawari kafirai ne shine ibn hajar ke cewa fihi raddun alaman awwala din huna bi ta'a a cikin nan wajen akwai raddi ga wanda ya ta'awilin addini yace ma'anan yamruquna min ad-din ay yamruquna yamruquna min at-ta'a suna fita daga yin biyayya daga shugaba kamar yadda kibiya ke fita daga abin harbashi, wato su din nan za su ringa yin tawaye ga shugabanni suna fita daga shugabancin shugaba kamar yadda kibiya ke fita daga abin harbashi wa qala innamal murad annahum yakhrujuna min da'atil imam yace wai abin da ake nufi su suna fita daga da'a ga shugaba wannan din a nan wajen a wajen wasu malamai fita daga da'a na shugaba kama ya furuju sahan min ramiya kamar yadda kibiya ke fita daga abin harba shi wa Sifatu Kawari, khawarij allazina kanu la yastati'una al-khul la yudi'una al-khulafa wannan shine sifofin khawarij wanda ba sa yin da'a ga kalibofi sai ibn hajar ke cewa wallazi yazhar anna al-murad bidin al-bidin al-islam yace abin da ya bayyana zahirin wannan nasi abin da ake nufi da addini a nan wajen ana nufin musulunci suna fita daga musulunci kama fassaratu riwaya al-ukhra kamar yadda wata riwaya daban ta fassara wata riwaya ta nuna suna fita daga al-islam an gane ku wa karajal kalam ma karajal zajar maganan ya fita ma magana na tsawatawa ya fita matsayi na tsawatawa wa annahum yaf'aluna zalika yakhrujuna min al-islam al-kamil wato suna aikata haka za su dinga fita daga cikakken musulunci wato suna da nakasashen musulunci suna fita daga al-islam al-kamil kenan suna da al-islam an-naqis an gane wannan ko a wa zada sa'id bin masruk fi riwayati yaqtuluna ahl al-islam wa yad'una ahl al-awsan daga cikin sifan su sifan jikokin wannan mutumin ko ƴaƴan wannan mutumin zilku wai zira a tamimi ƴaƴansa da jikokinsa wato za su ringa kashe ma'abota musulunci za su ringa kashe ma'abota musulunci su bar ma'abota bautan gunki aka ce manzo Allah ya bada labarin wannan ya bada labarin abin da zai faru nan gaba kuma abin ya auku kamar yadda ya faɗa an gano wannan ko to masu cewa khawarij sun kafirta sun dogara da wannan nassi din amma wasu malamai suka ce wannan nassi baya nuni akan kafircin khawarij yana nuna cewa a hankali a hankali wato in dai mutum na cikin wannan aƙida zai iya barin kawari da ya yi ridda wato akidan nan gaba za su iya yin ridda ba wai ana nufin sun yi riddan ba an kawo shi da siga na fi'ilul mudari don a nuna su din nan za su za ringa fita daga addini ba wai a halinsu ne yanzu sun fita ba an gano wannan ko kuma an tattauna game da zilku wai siradin nan shin ya yi ridda aka ce bai yi ridda ba shi wai siradin nan a wato wai abin da ya sa manzan Allah yake kada a kashe shi sallallahu alaihi sallam manzan Allah bai fahimci inkarin annabta a wajen shi ba bai fahimci cewa shi wannan wai saradin ya yi inkarin annabta ba shi dai ya ce annabi ya yi adalci Kama an ka ce mutum ya yi adalci ya ce ma ka yi adalci domin kai ba ka yi adalci ba to ai daga cikin siffan annabta adalci idan mutum ya zamanto ba shi da adalci yaya zai iya ɗauko saƙon manzan Allah saƙon Allah kuma ya yi bayani shi yadda ya kamata an gane ku? to malamai dai sun ce wato manzan Allah dai bai yi azaba ga mutumin nan ba annabi ya mishi uzuri cewa wannan abin da ya faɗa ba wai yana inkarin annabtan annabi ba ne sai dai ya faɗi magana mummuna da yake suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu a'lam na'am حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرامه وتجابر يا شيء النبي صلى الله عليه وسلم يا أمر علي يتأيى كان حرما علي يا حرما da ya dawo daga yaman yace ya rasulullah nayi harama da aikin haji yace wani irin harama kai yace nayi harama ne irin yanda kai kai harama to sai annabi yace to ka tsaya akan haraman ka زاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال عطاء قال جابر عطاء ياتي قال جابر جابر ياتي فقدم علي بن ابي طالب رضي الله عنه بسعايته في علي بن ابي طالب رضي الله عنه sai yazo da ainihin wato abinda aka wakilta shi na ainihin zakka ya zo da ainihin dukiyar da aka wakilta shi na zakka ya kawo qala lahu Nabiyu sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa bima ahlalta ya ali da mai kai harama ya kai aliyu قال بما أهل Nabiyu sallallahu alaihi wa sallam. Ya ce na يا harama ne da da annabi ya harama da shi da kai kai harama da shi ya rasulullah da shi na ya harama to amma a lokacin aliyu ya san da annabi ya harama da shi ne kawai ya faɗi haka ne sai daga baya annabi zai gaya mai ga abinda na ya harama da shi na'am qal sai annabi ya ce fa ahdi wankus haraman kama an to kai harama in dai zaka yi harama irin nawa ka taho da dabban haraminka ka ka taho da dabban ka sannan ka zauna da ka kamar yadda kake kenan idan har zaka yi harama ne ihram irin na manzon Allah ba za ba za zaka yi ba zai zama to in kai harama ba za ka cire wannan tufafi na harami ba har sai ka gama aikin hajji ba za ka cire ba har sai ka yi tsawafin ifada goma ga watan zulhijja a lokacin ne ka yi tsawafin ifada a lokacin ne komai ya halatta a gare ka har da mata an gane ko to saboda haka ka zauna cikin haramanka kamar yadda kake qala wa ahda lahu aliyun hadiya sai sai aliyu ya ba annabi dabban hadaya حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل عن حميد الطويل حدثنا بكر أنه ذكر لابن عمر أن أنسا حدثه واتو بكر يا أنبتا cewa ya ambata ma Abdullahi bin Umar cewa lalle Anas ya ba su labari annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ahalla bi umratin wa hajjatin cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yayi harama da umra da aikin hajji, annabi yayi kirani ne masu cewa ba su san abin da manzo Allah ya harama da shi ba kuskure ne dan mutane malaman fiqh sun yi sabani kan ihram na manzon Allah akwai masu cewa annabi ifradi yayi akwai masu cewa annabi kirani yayi akwai masu cewa annabi tamattu yayi shine ibn taymiya yake rantsuwa wallahi annabi yayi kirani to kuma dalilin da yasa ya faɗa haka karinoni da yawa sun tabbatar da haka tunda kamar kamar wannan hadisin gashi annabi ya ce aliyu ya tabbata cikin haramansa har ya gama aikin haji. sannan kuma ga wannan hadisin ko cewa ne. أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بأمرة وحجة شوى النبي يا حرم ده أمرة ده أيكن حج فقال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج يتي النبي يا حرم ده أيكن حج وأهللنا به معه sai muka yi harama na aikin haji tare da annabi kenan shi ya ɗauka ifradi ne tunda ya ce annabi ya yi harama da aikin haji maganin na maka. yayin da muka zo makka kala sai annabi yace man lam yakun ma'ahu hadiyun falyaj'alha umra duk wanda ba shi da dabban hadaya tare da shi to ya mai da ita ta zama umra to idan ya mayar da aiki yayi faskul hajji fil umra in ya warware aikin hajji ya koma umra to kenan nan me me yayi tamattu'i an gane zai warware tunda dai ba shi da dabban hadaya tare da shi zai warware aikin hajji sai koma umra in ya gama umaran nan sai ya cire tufafin nan nashi na harama ya sa kayan gida ya ci gaba da harka kamar ɗan gari an gane ko ya sa kayan gida kamar ɗan gari ya sa hula ya sa takalmi ya sa kaza ya fesa turare sannan ya yi alaƙa da iyalansa sai ainihin yau tarwiya ranar takwas ga wata a lokacin kuma sai ya zo ya yi mai sai ya dawo ya sa harama ya fara aikin hajji wannan kaga shine mai tamattu'i ga mutumin da bai zo da dabban hadaya ba amma in ka zo da dabban hadaya ba za ka yi kirani in ka sanya wannan tufafi na harama ba za ka tube shi ba har sai ka gama aikin hajji na'am wa kana ma annabi sallallahu alaihi wa sallama hadi ya kasance tare da annabi akwai hadaya kaga tunda tare da shi ya taho da hadaya tare da shi tun daga zulhulaifa kenan me zai yi zai yi kirani فقدم علي فقدم علينا علي بن ابي طالب من اليمن حاجا سي علي بن ابي طالب sai ya gabato zuwa gare mu daga Yaman yana mai aikin haji shi ma Aliyu ya taho daga Yaman ya yi harama da aikin haji mutanen Yaman suna harama ne a ina ya lamlam mutanen Yaman suna yin harama ne a ya lamlam can ne wajen wajen haraman su فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أهلل sai annabi ya ce da mai kai harama annabi ya san gaibi to masu ya san gaibi ɗaya annabi ba zai tambaya ba ko suke da mai kai harama na ba inna ma'ana ahlak tare da mu akwai iyalanka da mai kai harama tare da mu akwai iyalanka fa tare da mu akwai iyalanka ka zo da iyalanka tare da kai ya aliyu eh ahalan fa inna ma'ana eh? ahalan bima ahalanka da mai kai harama fa inna ma'ana ahalak lalle tare da mu akwai iyalanka fa inna ahalaka ma'ana iyalanka suna tare da mu na'am qala ahlaltu bima ahalla bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai ce nayi harama da abinda manzon Allah yayi harama da shi abinda kai harama da shi shine harama da shi qala fa amti. ce to ka kame fa inna ma'ana hadaya mu tare da mu akwai hadaya in dai tare da kai akwai hadaya to in ba hadaya bane ka kame ka yi tamattuli na'am lokaci yayi na'am wa alaikum assalam game da yan bidiya na'am eh eh ya duba shi ke tambayin da yake yi irin sufaye din nan kuma za ga shehunan sufaye ba sa jin kunyan yin ƙarya sai wani ya ce ba yanzu yanzu wallahi manzan Allah ya kawo min ziyara kuma tare ma muka ci abinci da shi bayan mun ci abinci mun dan tattauna da shi har ya bani wani wuri to kuma gashi manzon Allah ya ce innal kadhiba alayya laysa ka kadhibin ala ahadin lalle yin ƙarya a gare ni ba daidai yake da yin ƙarya ga sauran mutane ba Fa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqada minan nar duk wanda yayin min ƙarya da gangan to ya zauni mazaunin shi a wutan jahannama to yanzu idan wannan malamin sufi bayan ya daɗe yana sharara ƙarya ga manzan Allah sai daga baya ya zo tsoron Allah ya shige shi sai ya tuba ya yi alƙawarin ba zai ƙara yi ba ya yi nadama Allah zai karɓa Allah zai karɓa Allah zai karɓa a gane yin ƙarya ga manzan Allah akwai daga cikin malamai imamul haramai ne shi cewa ma ya yi ƙarya ga manzan Allah kafirci ne duk wanda ya ƙarya ga manzan Allah ya yi ridda malamai suka ce kayi zafi da yawa wanda ya karya ga manzon Allah ya aikata kaba'ira daga cikin kaba'ira na zanubai shi ba ya ce abin halal bane inda ya halarta karya ne shi kenan. ya yi karya amma a zuciyar shi ya san karya yake yi kawai kokari yake ya yaudari ainihin mabiyansa su ɗauka shi wani mutum ne na musamman an gane wannan ko da so haka wannan mutumin ya aikata kaba'ira in ya tuba Allah zai gafarta mai amma ba za a ce ya yi ba Allahu a'lam wa alaikum salam wani ke cewa wai da gaske ne wai a can baya wa an yi yunkurin sace kabarin manzo Allah to abinda aka sani shi ne kamar su shi'a su suna ganin bai dace a haɗa kabarin manzo Allah da kabarin wayannan gumaka guda biyu ba gumaka guda biyu su ne abubakar da umar a wajen yan shi'a sun ce wai an yi zalunci da aka haɗa kabarin manzan Allah da kabarin gumakan nan guda biyu da kabarin abubakar da umar to ne wai su so a tunaninsu su cire kabarin annabi daga inda yake su mai da shi wani waje don a raba shi da kabarin wayannan azzaliman guda biyu ina ba ta gano wannan to kuma su ɗin nan suna faɗin ciki ga ga kabarin manzon Allah ga kabarin Abubakar a gefen dama ga kabarin Umar a gefen hagu yanda a duniya aka suke tare da manzon Allah abokansa ne kullun za annabi yana tare da su zai ce dakhaltu ma Abi Bakar wa Umar wa kharajtu ma Abi Bakar wa Umar ce na shigo tare da Abubakar da Umar na fita unguwa tare da Abubakar da Umar abokan shi ne na kut to saboda haka ƴan shi'a ba sa son wannan abu shine suka so su cire kabarin annabi daga nan wajen an fahimta in kana karanta littattafan shi'a za ga irin wannan maganganun na ainihin bakin cikin a haɗa manzan Allah da wannan na'am wa alaikum assalam eh wani malami ya sa wani musannaf na ibn abi shayba eh a ba ah, me yasa bai kamata ba wani ya sa littafin musannaf na ibn abi shayba sai a ce ka a karanta littafin hadisi ne ba wa mai kyau me ne bin littafin ya sa littafin musannaf in zai iya fassara shi lafiya lau ai sai karanta al'umma su karu sai su bari ya karanta su gani tun da yake zai sa sun ce wai suna kari wai bai kai ba shi ya gaya musu bai kai ba zai iya yi wakila fare na kama ka gagayya ne su bari ya karanta a gani ya iya ko bai iya ba an gani kan zo su ce bai iya ba kuma yanzu ya karanta nan gaba yanzu ya ba littafi haƙƙi da ji kunya hmm? littafi dai littafi ne mai kyau to shi mai karatun jahili ne shi kuka san ko ya karanta wannan littafi a gaban malamin shi kuma ya fahimci littafin da kyau Allah shi tawaki eh wa alaikum salam wanda baya eh sam baya yi na'am a sosai kuwa imam abu hanifa ne ke cewa a ina aka samu a kashe wanda baya sallah in ji abu hanifa ya ce an ce layin hillu don mumri'in musulmin illa bi ihda salasu jinin mutum musulmi baya halarta sai ɗaya daga cikin sai da ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku A asayibu zani wal nafsu bin nan? wa tariku li dinihi al jama'a ya ce ɗaya daga cikin abun nan shine menene asayibu zani yi wanda yi zina wannan su bin nan? rai da rai in ya kashe wani a kashe shi sannan a tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'a wanda ya bar addini shi ya rabu da jama'a musulmi to wanda ya bar sallah ina ina ne nan wajen a <laughs> ne Abu Hanifa ke cewa kai wannan Imamu Ahmad ke cewa ai wanda ya bar sallah ya bar addini fa man taraka hu faqad taraka ad-din aka shi ai man taraka hu ai fa man ankara hu tarakahu anan ma'ana ankarahu inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun wattaba'tu millata aba'i inni taraktu millata qaumin annabi ibrahim ya ce inni taraktu annabi yusuf kai ya ce inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah shin dama annabi ibrahim annabi yusuf yana bautan gunki ne a da ya bar bautan gunkin me yake nufi inni taraktu inni ankartu millata qaumin la yu'minuna billah an gane ko Faka inkari ne faman ankara faman ha ai faman ha faqad kafara wanda ya inkarin sallah ya kafirta amma wanda ya barta akwai akwai tarkun amali akwai tarkun na itikadi wanda ya barta tarkun amali bai kafirta ba shine ra'ayin imam malik amma tarkun itikadi shine ya kafirta al-ahadu allazi bainana wa bainahum as salafa man taraka ai kamar an kara hafa karka fara a tariku lidini hidin nan wanda ya bar sallah ne yan ahmad ɗayan eh, mazhaban imamu ahmad ka ce ɗaya eh, wanda ya bar sallah ne imam malik ya ce in juwa ba wanda ya bar sallah bane sai dai wanda ya inkarin sallah din hmm? suka ce suna da wani hujja menene can da ake cewa ra'sul amr al-islam wa amuduhu bi as-salah kan al'amari gaba ɗaya shine musulunci ginshikin musulunci wanda yake rike da musulunci wanda in an cire shi musulunci zai yi ƙasa shi ne mai wanda ya ba sallah ya zambi ya zama kafiri malikiya suka ce ai amuduhu as-sala wato ma'ana ginshikin sa shine sallah sallah inkarin sallan da barin sallan idan mutum ya bar aikin kawai to ai aqidan ya fi aikin karfi aqidan zai rike shi aqidar zai hana sallan faduwa amma inda aƙidar ne ya fadi to gishikin zai karye to akwai tattaunawa sosai na wanda ya ban sallah da yi inkarin sallan ba ya yi ridda ko bai yi ridda ba ina fatan gane wannan to saboda haka amma an yi ittifaki in an sawa mutum bindiga a wuya aka ce kai sallah ko a harbe ka sai ce wallahi ba zai yi ba gara a harbe to zindigi ne a yanka shi kawai an gane amma ana ɗauko bindiga ya ce dala ku ya guri zai to a kai da shi ya je ya sallah musulmi ne kawai lalacewa ne kawai ta sa shi a haka an fahimta to Allahu a'lam wa alaikum salam na'am wa alaikum salam eh ko ya saba tsarin karantarwa maluma eh su najeriya saboda ba wani ba wani najeriya ko kuwa na yi abin da ya ga dama ne a yi eh. abin da abinda malam yake magana nan shine cewa wai ana wasu na ganin cewa ya saba ma tsarin karantarwa malumma ne shi mai sa littafin musannaf ya kamata ya bi a karanta wa'annan fitu abin nan nan sittu siha an gane a karanta bayan an karanta irin su bukhari muslim a zuwa karanta irin su sunan turmuzi sunan ibn maja sana sunan baihaqi a zuwa karanta littafin irin su a karanta masani bayan an gama karanta wa'annan guda shidan sai a zuwa karanta masani sana a zuwa ita tafi a haka to shi ya zo gaba ɗaya ya tsallake wayannan sai zai karanta musannaf na abdurrazak na ibn abi shayba ma ko to shi kila kila yana ganin to ai an dauke masa wannan bari shi ya koma shan gefen Allahu a'lam amma ni ban ga tashin hankalin ya kamata ya yawa haka ya kamata a kira shi gefe mana kawai a zaunar da shi mai kuma ta da hankali in shawara ake so a bashi ba irin wannan zage-zagen za a yi a social media ba ko a ce bai kai matakin da zai fassara shi ba duk wannan bai kaso wani a nawa garin a zauna da shi a nuna masa ga irin tsarin karantarwa na nan to yanzu irin tsarin karantarwa kasar hausa na zaure yanzu ana bi ne mutane nawa suke bin tsarin karantarwa na kasar hausa yanzu ba manya-manyan littattafai ake dakowa ba kawai samu dalibai yanzu a najeriya haka ne ko ba haka ba za ka ɗaliba daga saukan ƙura ta sauke kawai sai ga an dako rijalun haular rasul tarbiyatul tarbiyatul aulad islam a dauko hamuwa ka malik kaga ɗalibi ne kwanan ta sauka an hada ta da wasu manya-manyan littafai tana tafiya da ƙyar za ta je makaranta a yanzu mafi yawa ba ko ba in kaɗan ne suke bin tsarin karantarwa na ƙasar hausa akwai kuma tsarin karantarwa na duniya wajen karatun hadisi akwai tsarin karantarwa to mutane nawa ne suke bi ni dai mutumin da na gama ya bi ka'ida ya karanta bukhari muslim yana ta tafiya yana ta tafiya shine marigayi wato ahmar bamba da ta ahmar bamba Allah ya ji kansa kaga yi ta karatu sai dai karanta wayannan littattafan sannan yanzu ya zo har ya karanta muwasa har zo ya karanta mai ya karanta littafin nan ya sunan shi na a sunan littafin nan na hadisi in na ga sunan littafin su kaga yan kaɗan ne suke bin wannan ƙa'ida ɗin wani kawai zai duba littafin hadisin da ya gaya mai kawai sai sa Allahu a'lam na'am na'am bayan annabi ya raba wannan abun labari ya zo musu cewa ga dalilin da ya sa ya raba Eh. eh idan abin zai zama mai da mutunci gaskiya bai kamata a yi shuru ba in kaga ana so a zubar da mutuncin wani malami karkashin ƙasa kuma ka san malamin ba haka yake ba an gane a yi sauri a sanar da malamin don ya gano menene ake yi domin ya gano suwa ne ne suke yin wannan saboda a toshe wannan kafa din saboda in an yi shuru barna ake so a yi wannan ba a kiran wannan gulma in dai an faɗe shi ne dan a kare mutuncin malamai saboda kare mutuncin malamai wajibi ne duk mai so ya zuba da mutuncin malamai mutumin banza ne shi an gano wani ko wanda zai ce babu wani mai mutunci a duniya sai malami na kowa zai iya zagi wannan mutumin ba mutumin kirki bane shi ina fatan gane dan ka zo ka faɗa malam wani lokaci ba sai ma kafa suna ba malam gafa abin da ake yadawa na gamu da wani ga abin da ya faɗa saboda malam ya san abin ya gane ya gane yadda zai biyo ma abin don kada a zuban mai da mutunci don zuba da mutuncin malami kamar yadda ibn yi yayi yace zuba da mutuncin addini ne don in aka kange sauraron fatawan malamai to mutane za su koma suna fatawa da jahilci to wajibi ne a kare wa malamai mutuncinsu kada ka yarda da duk mutumin da zai yake bashi da wani aiki sai zama ya zagi malamai zama ya wa malamai ƙarya zama ya wa malamai yarfe saboda cin mutuncin malamai ya daga nashi kaka yarda da shi in kace to kai malamin ka ba shi ya yake sai ce eh, kan san malami na shi ya kuwa tsoron Allah to ka san inda ya dumfara ai malami na mai tsoron Allah ne malam wani shine kaza oho kai naka ne kake so ka kare mu kuma ka soki namu to ba za mu yarda ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk